إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 amma baadu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa ya mabu dama za mu ci gaba da karatu a cikin littafin nan na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sa suna al'adabul mufrad a yau daren biyu kenan ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da nawa ga wata yau sha ko? 11 ga watan julai kenan shekara 2021 muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda a yaushe a duk sanda mutum ya samu kanshi Allah ya shiryatar da shi to ya ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya tabbatar ba iyawansa ba ne ba kuma ikonsa ba ne duk yadda mutum ya so idan Allah bai nufe shi da shirya ba ba zai samu shirya ba duk kuma yadda aka nufi mutum da shirya idan ba Allah ya kaddara masa shiryan ne to ba zai samu shirya ba kuma babu ni'ima a duniya wacce ta kai ni'imar shari'a duk abin da za a ba mu mutum da dukiya ne ko na abun ko na yara ne ko na iyalai ne ko na gidaje ne ko na farin ciki ne babu abin da ya kai a ce Allah ya shirya sar da mutum ya sanya shi akan tafarki madaidaici da haka musulmi ya ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala sannan cikin musulman ma wanda Allah ya datar da shi zuwa bin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake godiya kan dace wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wato tsokaci zamu yi a takaice akan kusan lokacin da aka dakatar da abdul a kano game da abubuwan da yake ta faɗi game da janabar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama na batanci har hukuma ta dakatar da shi daga karatuttukansa mun yi bayani a nan gudun muka ce abinda hukuma ta yi ta yi daidai saboda ire-irensu fitina za su kawo ma al'umma kuma ba karatu suke badawa ba hujjoji ne suka kare musu saboda idan aka ce za a tattauna duk matsalar da aka ce za a tattauna bisa Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu wanda ke tantama akan cewa ahlus sunna wal jamaa su a gaba su kuma a sama to shi yasa kamar da na bayani a lokacin akwai wasu waɗanda suke ganin fikira ce yanzu wacce take tashi komai a yaga a yamutsa a sanya shakku a cikin komai da idan aka ce hadisi na cikin sahih bukhari hadan bid'a shakka yake ba zai iya tunkarar hadisi ba ba zai iya bayar da ya iya sai dai ya sallama to amma yanzu tun ana neman buharin ma a rusa a yaga a yamutsa a nuna sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo da addini ma ba ta gari ne ba mutanen kware bane to kaga shi kenan kowa sai ya samu abin da ya ga dama ya faɗa tunda kusan abin da dama ake kare addini da shi al-isnad har malamai suke ci al-isnad min ad-din laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadin nan yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba duk wanda ya ga daman wani surutu sai ya faɗa kuma babu yadda za a iya tantancewa to alhamdulillah dai tunda har an zauna jiya kuma duk wanda ya saurari muqabalar da aka yi da basira baya bukatan a ce masa abdul jabbar ba da hujja ba da hujja kuma kame kame kawai yake yi saboda haka Allah ya kunyatar da shi ne kuma wallahi ina giya muku ba dan ko firasa ba ko wani abu a'a bisa imani da nusus din da muka yi wallahi idan abdul jabbar ya mutu yau ba za a ƙara ambatan shi ba a duniya ya tafi kenan saboda faɗin Allah inna shani aka huwa al'abuta kuma in ka dubi tarihi na 'yan bid'an da suka wanzu a duniya waɗanda suka yi tashe to wani lokaci zaman da suka yi da ahlus sunna da rubutun da ahlus sunna suka yi game da su na raddi shi yasa ake ambatan su da ba dan haka ba da sun tafi gabaki ɗaya cikin tarihi ba ma ambatan su duk da an yi su sun yi tashe sun yi mulki sun yi ilimi sun karantar suke da shauka a lokacin Ina su ibina abi du'ad wa in ba wanda ya san milal wa nihal ba in aka jama mutum ibina abi du'ad ma bai san shi ba wanda shi a lokacin da shi ake ji a gwamnatance irin su bishirul mirisi wani in ka giya mai bishirul mirisi zai ce ma waye bishirul mirisi dai ma san shi ba Waɗanda a lokacin da suka yi tashe su ne ake ji da su a hukumance su suke cewa a kama su suke cewa su suka sa aka kulle imam ahmad aka masa dukan da aka masa amma yau ina suke ina karatuttukan nasu ina littafan nasu duk sun mutu sun bi tarihi sun tafi abin da ya rage na barbashinsu shi ne dun da suka dasa ma mutane shi yasa har ake iya ambatan su saboda ambatan da ahalus sunna suka musu yana tabbatar muku wanda zai tafi akan manhajin abdul jabbar yadda yake kai. muna fatan Allah ya bashi ikon tuba Allah ya sa ya dawo kan tafarki madaidaici to ina tabbatar muku in ya mutu ba za ku ƙara jin shi ba ya tafi kenan kamar yadda aka tambaye abubakar bin ayyash aka ce kanan nasu ya jilisun wala ya sta'ahilun kanan nasu ya suna wa ya suna nasu ilaihim wa ya sta'ahilun za ka ga mutane wani lokacin sun zo sun zauna suna karantarwa kuma su ka samu ɗalibai a gabansu sun zauna suna sauraron su amma kuma ba su da ahaliya ba su samu makamashin ilimi ba da za su iya karantarwa kamar irin abdulzabar da yake da'awar shi ma'abocin hadisi ne duk wanda ya je tattaunawa sai ya yi mamaki wannan shi ne ke da'awar ya san ilimin hadisi abubuwan da yau idan mutum ya fara karatu ya wata ɗaya zai iya tantancewa tsakanin a ce wai rijaluhu rijalu sahih ko rijaluhu siqa na isnadi da talazuminsa da ingancin hadisi duk wanda ya kai karatun ilimin hadisi ya san akwai rumanci hasali ma idan an inganta maka isnadi ko aka ce ma haza isnadun sahihun ko a haza isnadun hasanun a gurin nuqadu dalili ne akan akwai shuzuzi ko akwai illa a hadisin nan bai inganta ba ta fuskan matani amma kaga bai ya kasa bambancewa wanda abinda ƙananan ɗalibai za su iya bambancewa su tantance amma kuma yana gani kamar shi malamin hadisi ne wai yana ƙalubalantar ma'abota hadisi ka irin wannan zaman da yake yi bai cancanci ya zauna ba amma kuma ana zama a gaban shi shi ne ake tambaya abokan bin ayyashi me za a faɗa game da irin waɗannan mutane sai ce man jalasa jalasan nasu ilai duk wanda ya zauna duk barnan da ya kawo zai samu mabiya shi ne jalasan nasu ilai za su zo su zauna a gaban shi suna bari suna an san karatu a sa amma sahibu sunna idan mata ahya Allahu zikrahu shi ma abocin sunna idan ya mutu Allah kan raya ambatansa saboda yi riko ne da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi alƙawari wa rafa'ana laka zikra duk wanda ya yi riko da suna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kan ɗaukaka al'amarinsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba yana mutuwa zaka ga kenan ya tafi idan ba mu san kowa ba mun san Sheikh Abubakar Mahmud Gumi in ma ba mu san wata aya ba ko alama irin wanda ke tabbatar da haka mun san Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yau wani in ka ce mai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya shi rasu zai ce ma ya rasu saboda karatuttukansa yadda ake gudanar da su zai ga kamar wani ne wanda ke rayuwa da shi a wannan zamanin muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah kuma ya shiryar da shi ya ganar da shi idan ku ba mai shiriwa ne to Allah ya mana maganin shi saboda ba karamin guba suke yadawa cikin al'umma ba suna son ne su mai da addini abun wasa abun wargi wanda kowa ma zai iya sakan harshe akan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suka yada addini in ba don su ba addini ba zai kawo gare mu ba Allah ya samu dace za mu tashi a cikin karatu a babi na 167 wanda imam bukhari alaihi rahmatullahi ya kulla yace babu taswidil akabir babi wanda ke bayani akan shugabantar da manya taswidil akabir idan ba mu manta ba al-imam al-bukhari ya kawo babubuka waɗanda suke bayani akan ijilalul kabir da kuma ar-rahmatu bis ya to an girmama babba an bashi haƙƙi an kuma nuna ƙauna da rahama ga ƙarami wannan shine abin da Imam Bukhari ya kawo a farkon babi sannan ya kawo wasu babubuka da suke bayani yadda ake girmama babba na daga ciki shine ya zamanto a gabatar da shi yayin da za a yi magana ya zama babba shi zai yi magana na daga ciki idan an yi tambaya ya zama babba ake bukatan ya ba da ansa na daga ciki ya zama to an girmama babba shi ne a ba shi shugabanci na daga cikin abin ke nuna ijilalul kabir idan za a zaɓi shugaba to a nuna a zaɓi wanda yake da shekaru wannan na daga cikin abin ke tabbatar da girmama babba har malamai suna faɗi akwai riwayoyi da suka zo wanda suke nuna har ilimi kamata yi a rinka ɗaukan ilimi daga manya zaman to manya su ne suke karantarwa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana cewa mutane ba za su gushe ba da alheri matuƙar ilimi na gurin manyansu. a ce manya su ne masu ilimi ba wai su ne jahilan ba manya su ne masu ilimi kaga kowa zai tsundu za a zo a taru gabansu a dauki karatu babu wanda zai nuna cewa to ni in je na gaban wani amma idan aka ce matashi ko yaro shine ke da ilimi yace to sai su halaka saboda manya da kyar za su zo su zo na a gaban su cewa eh wani yaushe aka haife shi ba nan yake kwallo wani wani mana ganin shi yana tsalle tsalle sai ya zo ya zo na ce zai karantar da to sai su yi girman kai sai su halaka idan ba a yi hankali ba to yana daga cikin abin da ake so idan za a zaɓi shugaba ya zama to an yi taswidin babba ya ce haddasa na amur bin marzuk amir bin marzuk ya ba mu labari kawai haddasa na شعبة بن الحجاج su bin hajjaj ya ba mu labari qala an qatada shuba yace na karbo hadisi daga qatada qatada ibn du'ama as-sadusi qala sami'tu mutarrifan qatada ibn ce yace ji mutarrif mutarrif bin abdullah ibn shakhir kenan wanda yana daga cikin manyan manyan masu iba masu bauta kamar yadda muka taba kawo tarihin shi a nan gurin to qatada dama mun san mudallisi ne ko kuma nan gurin ya ce sami'tu saboda haka ba mu kaufin tadlisinsa amma akwai dawabitin da malaman hadisi suke kawowa cewa ko da mun samu qatada a cikin riwaya yayi ana amma wanda ya karbo hadisin daga gare shi shine shu'ba to muna daukan shi ne akan ya jiyo daga malamin nasa saboda shu'ba ibn al-hajjaj baya karbo hadisi daga waɗannan mutane sai abinda da suka jiyo daga malaman su saboda kai ce sami'tu mutarrifan مطرف بن عبد الله بن الشخير قال عن حكيم بن قيس بن عاصم يجي ناجي دقى حكيم حكيم دقى حكيم بن قيس بن عاصم قال إن أباه أوصاه عند موته أن أباه أوصى عند موته بنيه حكيم بن قيس بن عاصم يجي محي في الناس واتو قيس بن عاصم يا يوسيتي عند موته أيا عند يذو متوى Bani ga 'ya'yansa yi musu wasiya wanda mun san cewa wasiya abu ne tabbace ce cikin addini ana son mutum ya wasici idan ya fara samun a kan mutuwa so ya wasici abu ne wanda magabata na kware suna yi annabawa suna yi a lokacin da mutum zai mutu zai bada wasiya saboda wasici a lokacin mutuwa ya fi girma a zukatan mutane idan mutum lokacin da zai bar duniya ya wasici ga 'yan uwansa to mafi kusa shine za su yi amfani da wasiyar tasa shi yasa ake son mutum ya kokarin wasiki in yaji kuma wannan na nuna cewa musulmi a koda yaushe baya istibadin mutuwa musulmi bai kore wa kansa mutuwa ya nuna cewa a'a ai ba zai mutu yanzu ba kamar yadda wasu suke yi sun ɗauka al'adan turawa mutum na gargara ana ganin zai tafi sai a rinka ce mai ba za ka mutu ba ba za ka mutu ba ai ba mutuwa za ka yi ba maimakon a masa talƙinin abin da zai amfane shi sai a rinka cewa ai ba zai mutu ba in ya mutu in zai mutu to akwai wanda zai iya hanawa kamata a gaya masa abin da zai amfane sa a masa ne shahada la ilaha illallah ba a ce masa ba zai mutu ba a sanya shi zai iya mutuwa a nuna masa zai iya mutuwa kai kyautata zatanka ga Allah subhanahu Ta'ala. ya zama cewa kana fatan zaka samu rahmar Allah ba komai insha Allah ko da ka mutu Allah zai taimake ka Allah zai gafarta maka aikin musulmi ne kana sallah abinda ake ma mutum kenan ba cewa ake ba zai mutu ba musulmai ko da yaushe suna istiqrabi suna ganin cewa mutuwa zai iya zuwa a koda yaushe idan mutum ya ji alama sai ya wasici to abin da qais ibn asim yayi kenan qais ibn asim tsaye ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi jahiliya kuma yayi musulunci a jahiliya shugaba ne a musulunci ma shugaba ne ana buga misali da shi wajen haƙuri da juriya akwai wani wanda ake cewa qais ibn al-ahnaf wanda qais ibn al-ahnaf aka buga misali da shi idan ana son a buga misali da wanda ke da juriya da haƙuri sai a kawo misalin qais bin ahla an taba tambayar sa aka ce ta yaya daga ina ka koyi hakurin nan naka yace na koya ne daga qais bin asim wannan bawan Allah yace na taba ganin ranan da aka zo yana giya shugaba ne a cikin mutanen nasa wata rana yana cikin mutanensa ya yi ɗamara ya ɗauki akwai takobi da waye a jikinsa yana ba mutanensa yana ba su labari yana giya musu maganganu sai aka zo da wani a ɗaure tare da wani gawa an kashe shi sai aka ce maƙaisu na asin. ga yaron ɗan uwanka ya kashe ɗanka an kawo shi a dore. ya ce wallahi kai zubi na asin. ko irin ya waiwaya ya kalla ko ya dakatar da maganar da yake bai yi ba ci gaba da magana ya yi sai da ya ƙarasa maganarsa da mutanensa sannan ya ce ma wani ɗan nasa ya ce ka ɗauki ɗanka ka ɗauki ɗan uwanka ka je ka binne shi sannan ka kwance wannan igiyar da aka ɗore yaron kawunka da shi ka kwance shi sannan ka je ka ibi raƙuma ɗari ka kai ma mahaifiyarka ka ce gadiyan ɗanta saboda ita ba kwace ba ta cikin danginsu auro ta aka yi saboda aka kai masa raƙuma ɗari a matsayin diya sannan ya ce ma wanda ya kisan ya ce ka cutar da kanka ka rage adadin ka ba ma abokan gaba dama su yi muku dariya cewa kuna kashe kanku shikenan yace daga nan san cewa wannan mutum hakurin nasa ya wuce uba sai ibn asu yana da maganganu masu kyau shine wanda ake cewa lokacin da zai rasu ya tare ƴaƴansa sun kai 30 da wani abu yace su kawo masuka ko me ake ce masa kiboko yace su kawo arus su daure yace kowa yayi kokarin karyawa kowa in yabo ya gwada sai ya kasa karyawa yace to amma a warware su kowa ya karya daddaya suka karya ce to haka kuke furqatan wa jama'atan idan kun rabu abokan gaba za su samu galaba akan ku idan ku kun tsora kun kun hade to kuna da karfin da babu wanda zai iya karya ku kai ibn asim shine wannan misali saboda kana daga cikin wasiyan da yayi yace ma ƴaƴansa ittaqullaha wa sawwidu akbarakum ku ji tsoron Allah shine abin da ake fa mutane wasiyi da shi na farko tsoron Allah wa sawilu akbarakum idan za ku nada shugaba a tsakankanin ku ko da bani to ku sanya shugaban ku shine mafi girman cikin ku mafi shekaru fa innal qauma saboda mutane idan sawadu akbarahum duk sanda suka sanya babban cikin su shine shugaban su khalafu abahum sai su sanya mahaifin nasu yana da magaji za su zama mahaifin nasu yana da magaji a cikinsu wa idha sawwadu azgharahum amma duk sanda suka dauko mafi karancin shekaru a cikin su wai dan saboda yana da abun hannu ko yana da wani mukami aka bashi shugabanci azra bihim dalika fi aqsaihim hakan sai ya sa sa'annin su suna ganin aibin su saboda duk yayin da aka zo aka ce waye zai ba da umarni sai ga yaro ya taso ya ba mushi iwaye da suke sa'annin mahaifinsa sai ya ba su umarni kaga abu bai kyau ba yace wa alaikum bil mali ina kuma maku wasici ku nemi kuɗi ku yi ƙoƙarin samun kuɗi wasu na'ihi ku kuma haɓaka kuɗin kada ku zamanto masu albazarinci ku zamanto masu sana'a masu ƙoƙarin juya kuɗin yana haɓaka yana ƙaruwa kada ku zamanto masu a cinye yau Allah zai kawo gobe a ku yi ƙoƙarin tattali kamar yadda musulunci ya tanadar musulunci bai karantar da mu idan mutum ya samu duk ya kashe ba ba manhaji na mutanen kwari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan samu idan Allah ya hore masa yakan tana da abin da zai ciyar da iyalansa na shekara ɗaya idan Allah ya hore in kuma babu sai ai hakuri sai ai wata daya wata biyu ba ba ai girki ba amma idan an samu sai ai sai a tana da cewa alaikum bil mali ku yi kokarin samun kuɗi dukiya wastina'ihi kuma kuma ku yi kokarin haɓaka shi fa innahu manba'atun lil karim saboda idan mutum ya samu arziki abu ne wanda ke kara ma mai karamci daraja wanda ke da karamci in ya samu abun hannu sai ya kara daraja cikin mutane wani dama mai mutunci ne amma ana kallon shi kallon kallo ne idan Allah ya ce yana da mota yanzu in ya zo yana wuce sai gana masa sallama bacin da da shi ke mutane sallama amma da zara an gani cikin mota sai ana assalamu sallama assalamu alaikum fa innahu man bahasun lil karim wa na bihi anil la'imi wanda kuma ya zama to la'imi wanda ba karimi bane wanda ke mutunci ne rela wa mutane wayo na bihi an mutun yana amfani da dukiya sai ya wada su daga gare shi Ba ka zuwa gure shi balle ya wulakanta ka ka zuwa gurin sa balle ya kaskanta ka ka jiran ya baka balle ya ba gwalo a'a yana da shi kai ma kana da naka yace wa iyyakum wa mas'alatan nasi ina muku kashedi da roƙon mutane kada ku je kuna roƙon mutane fa innaha min akhir kasbir rajuli roƙo shine ƙarshen dana'a kaskanci wajen sana'ar da mutum zai doka a ce mutum maroƙi ne shigo yana a bashi a taimaka masa wannan yaje wannan kaskanci ne wa idza mut ko wa idza mitu idan ko na rasu fala tanuhu kada ku mun kururuwa فإنه لم ينح فإنه لم saboda ko da manzon Allah sallallahu ya rasu wanda babu musibar da ta afka wa musulmai irin mutuwar manzo sallallahu amma duk da haka ba su masa kururuwa ba saboda haka nima kada ku mini kururuwa kururu abinda ake nufi da anniyaha shine idan mutum ya rasu a rinka daga murya ana kuka ko ana yaba masa ko ana ce ko mutum na kansa mummuna addu'a ko ana cewa kai wani yaya zan yi bango ya tsage waye ya faɗi ya zan yi asiri ya to wannan niyaha ne ba kuka shine niyaha ba a mutum ya rinka kuka yana maganganu yana sumbatu shine niyaha ba a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ko ba a yi masa ba to babu wanda ya dace a masa niyaha wai dan musiba duk wanda yake son ya tuna da musiba ya ga cewa babu musiba a duniya to ya tana da mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam babu musibar da ta kai ta. saboda shi ne ya nuna yankewar wahayi babu wata alaƙa tsakanin sama da ƙasa bayan mutum musu sallallahu alaihi kaga ba musu musiba bane da haka wannan akwai izina da koyi daga magabata na kwarai idan magabata na kwarai ba su yi abu ba to kai ma ka yi kokarin hannuwa daga yin shi idan kuma mutum ya san cewa lallai mutanensa danginsa ne iyalansa ne suna da yiwuwan su yi masa kururuwa to wajibi ne ya musu wasici Sun yana da rai ya ce musu fa duk wanda ya mini kururuwa ban yafe masa ba kada ku yi mini haramun ne to idan sun yi bayan nan babu komai a kansa amma in bai tambihi ba to ana ji masa tsoro ya ce wa iza mitu idan na mutu nuni bi ardin ku binne ni a wata ƙasa la yash'uru bi dafni bakru bin wa'in. ku je ku ɓoye inda za ku binne ni kada ku bari bakru bin wa'il kabilar bakru bin wa'il su san inda za ku binne ne fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliya saboda a lokacin da ake cikin jahiliya nikan kai musu farmaki na bazata wato akwai abubuwan da na musu akwai raunukan da na musu akwai sararraki akwai suka da sauransu da na musu mun ana cikin jahiliya to tsoron da nake ji kada ku je ku binne ni ɗaya daga cikin wawayen cikinsu ya zo ya illata ni ya zo ko ya haka kabarin ya ce shi ma zai rama ya taka mini wuka ko ya yanke wani abu na jikina ya ce shi ma ya rama to ina ji muku tsoro wannan idan an muku haka ba za ku ji daɗi ba mutane za su fara maganganu game da ku to in za ku binne ni ku ɓoye inda za ku binne ni kaga wannan akwai mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye sharrin abokan gabansa ya zama to ya kame kansa daga su wannan mahallin shahid a nan gurin shine ittaqullaha wa sawwidu akbarakum in za ku tubi shugabanni ku sanya manyan cikin ku su zamanto su ne shugabanni dan su ne za su iya bada umarni abi ya zamanto kuma suna da basira da za su iya gudanar da al'amura imam bukhari yace babu yu'ti ko yu'ta samara asgharu man hadara min al-wildan yanzu imam bukhari ya gama bayani akan abin da shafi ma'rifat qadar al-kabir sanin haƙƙin babba waɗanda abubuwan da muka karanta duka suna bayani ne akan haƙƙin babba to kuma idan ban manta ba hadisin ya zo mallam ya raham wai wa kabira kabirana falaysa minna to yanzu zai kawo mana bayani ne akan yadda ake rahama ga karami shine ce na daga ciki yu'ti samara asghara man hadara min alwildan akan ba ko yana bawa ƴaƴan itatuwa ga mafi karanci a shekaru na cikin waɗanda suka halarce shi cikin yara ma'ana shi ne idan aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yan itatuwa idan annabi ya gama addu'a sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko 'ya'yan itatuwan sai ya miƙa ma kananan yara sai ya ba su Musa حدثنا موسى يتي موسى يا labari. Abu Salama Musa موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز يتي عبد العزيز بن عبد الله الماجشوني يا بام labari. kola an suhayl bin abi salih yace daga suhayl bin abi salih wanda tika ne amma duk da haka imam bukhari bai dogara ga riwayansa a cikin sahih bukhari ba in ya kawo hadisin sai ya kawo hadisin wani wanda zai mutaba a gare shi ko ya karfafe shi imam nasai yana ma imam bukhari inkarin wannan yana cewa ya za a yi bukhari ya karbi hadisi a gurin yahya bin bukair ya karbi hadisi a gurin su wani amma bai karbi hadisi gurin su suhail bin abi salih ba da aka tambayi imam daru qutni me yasa yace wallahi ban da wani uzurin da zan ma imam al-bukhari akan bai dogara kan su suhail bin abi salih ba amma to abinda imam al-bukhari yasa bai dogara gare shi ba cewa akwai abin da ya samu su suhail bin abi salih sika ne kamar yadda aka sani sika ne yana da hadda amma kuma Allah ya jarabce shi da wani rashi har ya taɓa haddansa don uwansa ne yana son sa matuƙa sai ya rasu abin sai ya taɓa suhail bin abi salih hatta yadda ya taɓa haddansa sai ya zama su haddansa na rawa wanda ake wanda ake cima al-muqtalituna kenan wanda da yana da hadda amma don wani abu ya same shi sai ya rasa haddansa haddan sai ya daburce to abin da ya samu suhail bin abi salih kenan shi yasa imam bukhari yayi kirdado ya zama su inda ya karfi hadisinsa sai ya muqarana da wani zan ya karfafi shi baya itimadi akan shi an abihi daga mahaifinsa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira hafizul umma abu huraira Allah shi yadda da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan usiya bin zahawi manzan Allah ya da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idan aka zo masa da azzahawu. azahu wato 'ya'yan itatuwan da suka fara nuna shine azahu daga zaha yazhu idan ya zama ya fara fatsi fatsi yana dan canza kala misali mangwaro ko goyba ko wani abu da na 'ya'yan itatuwa a lokacin da ya fara nuna bai gama nuna ba amma karo na farko da aka fara samun 'ya'yan itatuwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan in sai su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna fatan annabi yayi addu'a a samu albarka to lokacin da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka mika masa annabi sai ya ce Allahumma barik lana fi madinatina ya Allah ka sanya mana albarka a madinar mu garin manzo sallallahu alaihi wasallam wa muddina ka sanya mana albarka a muddin mu a mudd shine muddin nabi wato mutum ya haɗa tafin hannunsa guda biyu a zuba abinci a kai ya cika to shi ake cewa mudu daya to mudu daya ko mudu hudu shi ke daidai da sa'i guda daya da sa'i ake awo annabi sai yake addu'a Allah ya sanya albarka a abubuwan da ake amfani da su wajen awo Allah ya sanya albarka a awon mu wa sa'ina wanda muka ce sa'i yana daidai da mudun nabi guda hudu barakatan ma'a baraka Allah ka sanya mana albarka tare da albarka wato dama duk abin da Allah ya halitta na ƴaƴan itatuwa akwai albarka a cikin su to muna san Allah ya daka albarka kan albarkan nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a wanda wannan na nuna mana komai a rinka addu'a komai ya zamanto mutane suna addu'a Allah ya sanya albarka Allah ya sa abu ya haɓaka saboda albaraka shine haɓakan abu da amfanuwansa idan an yi shuka a sanya a roki Allah ya sanya albarka idan an samu arziki a sanya a roki Allah ya sanya albarka idan an samu ƴaƴa a roki Allah ya sanya albarka idan an samu ci gaba a gari a roki Allah ya sanya albarka kuma wannan na nuna mana mutum ya kaunaki inda yake zama ya yi fatan alheri ga inda yake zama kada mutum ya zama so mai mummunan fata ga garinsa a ce a roƙi Allah ya zo da mu lafiya a ƙasanmu da sauransu ya ce ƙasan me akwai wanda su ko da yake a zulmu wa ba za ka zargi mutane ba idan alƙarya ta zama azzalima to babu yadda za a yi mutanensa su sota hmm? dole su rinka adda Allah ya fidda su amma kamata a rinka adda Allah ya gyara a rinka adda Allah ya gyara kawai da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a thumma nawalahu asghara man yalihi min alwildan idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi adda an kawo masa ɗayan itatuwa in ya gama addu'a nawalahu asghara man yalihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya doko ya ba mafi karanci a shekaru na yara min alwildan cikin yaya wanda suke tare da shi sai ya ba mu karamin cikin su kaga karamin nan zai ji daɗi wanda wannan yana nuna son sanya so jin daɗi a zukatan yara mutum ya ƙoƙarin sanya jin daɗi a zuciyar yaro yana daga cikin yi masa rahama akwai manya amma ba za a ba su ba sai a ba mu yaro ƙarami babu mamaki akwai amfani yaron nan in ya ji daɗi Allah na iya tausayawa ya sanya albarka ya karɓi addu'an ya yi wasu abubuwa wannan yana nuna rahabar manzo sallallahu alaihi wasallam ga yara sannan imam bukhari yace babu rahmatis sagir babu wanda zai bayani akan rahaman karamin yaro yi ma karami rahama yace hadathana abdul aziz bin abdullah abdul aziz bin abdullah al-uwaisi kamar da muka saba bayani ba shine wancan abdul aziz bin abdullah al-majishuni majishuni malamin malamin imam al-bukhari ne abdul aziz bin abdullah al-uwaisi shine malamin imam al-bukhari mubasharatan قال حدثني ابن أبي الزناد يتي عبد الرحمن بن أبي الزناد يابان لاباني قال عن عبد الرحمن بن الحارث يتي عبد الرحمن بن الحارث قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده daga Amr bin Shu'aib daga mahaifinsa daga kakan mahaifinsa Abdullah bin Amr bin al wanda idan ban manta ba wannan ne kusan isnadin da hadisin zo da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi bin amur bin al-as yace manzon Allah tsira da amincin Allah ta kada tabbata a gare shi yace laysa na baya daga cikinmu mallamiyar man lam duk wanda ya zamanto baya rahama ga kananan cikinmu wa ya ya'rif haqqa kabirina kuma ya sanda daraja da haƙƙi na manyanmu baya daga cikinmu wanda kamar yadda muka yi bayani wannan na nuna cewa babban zunubi ne masu ya zamanto baya rahama ga yara kuma baya kaddara girman manya wannan ba karamin laifi bane ta fata Allah ya samu dace sannan imam bukhari ya ci gaba da cewa babu mu'anaqati sabi babu wanda zai bayani akan runguman yaro shi ma yana daga cikin nuna tausayi da rahama ga yaro mutum ya rungume shi rungumawa ko runguma na na tausasawa na kauna na jin kai sura kuma wani zai ce imam bukhari ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana runguman yaro irin abdul jabbar ire-iren abubuwan da ke bibiya kenan ya zo ya kawo irin wannan ya ce an yi batanci ga annabi runguma runguma yanzu ma'aikin ka ce ya rungumi mutum saboda saboda kawai zuciyar dama a gurɓaci take a lalace take kasa dama a ce wa kullu ina in bima fihi yamdahu kamar da suke cewa idan ka samu ne ake ce mai akushi ko kwano wanda dama a gurɓace ke da ka zuba masa ruwa shi ruwa mai kyau ne da ba dole ruwan ya gurɓace lalace zuciyar da a gurɓace take a lalace saboda aka zai ji maganar da mutane suke fahimtar shi a matsayin daidai da yabawa shi kuma sai fahimce shi a baibai ya zama to kawai atanci ne shi a gurin shi saboda mugun nufi da kuma datin da aka riga an cusa masa cikin zuciyarsu. sai haka ya ce haddata na abdullahi bin salli wannan runguma ne na kauna mutum zai ɗaukar yaran shi ya rungume shi ya sun baƙe na tausayawa na kauna na soyayya kawai haddata na abdullahi bin salli ya ce abdullahi bin salli katibin lai ya ba mu labari kawai haddata na mu'awiyar bin salli katibin lai an sun cewa yana da magana a kan shi wanda shi ya sa hadisin isnadi ya zama to hasan قال حدثنا معاوية بن صالح يتي معاوية بن صالح يا بام الأبادي قال عن راشد بن سعد يتي لك راشد بن سعد وانت ثقة هي يكني إرسالي قال أن يعلى بن مرة يتي لك يعلى بن مرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سوى يعلى بن مرة ياتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بتتعرض منذ tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi wadu'ina ila ta'amin sai aka gayyace mu da mu zo mu ci abinci aka gayyace mu ko ma'adaba ko walima aka dai gayyace mu mu zo mu dai mu ci abinci wannan wata wannan wata sunna ce wacce ya kamata a raya ba sai iftar ake gayyatar mutane su zo su ci abinci ba wani lokaci kakan gayyaci mutane kawai su zo gidanka su ci abinci ka ce wani ku zo ku ci abinci shikenan ce a ka samu karuwa ne ce ba wani karuwa kawai a dai zo a ci abinci shi kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi ma annabi haka su da dama a gayyace shi ya zo ya ci abinci saboda haka sai aka gayyace su zo su ci abinci fa idza husainu yal'abu fi tariq ana cikin tafiya sai ga husain kan manzo sallallahu alaihi wasallam husain bin ali yana hanya yal'abu fi tariq yana wasa irin wasan yara a hanya fa asra annabi sallallahu alaihi wasallam amama alqaw annabi sai yayi gaggawa kira da aminta Allah ta kare tabbata a gare shi yayi gaba ya bar mutane a bayansa asra annabi da sauri sauri annabi sai yayi tafiya amama alqawmi gaba da mutane wanda suke tafiyan tare thumma basata yadayhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sai ya bude hannayensa guda biyu faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna haka yake a cikin nuskata amma yana ji akwai a cikin wasu nusakh din da na gani fa ja'ala al ya yafirru hahuna wa hahuna wanne ne a gurinku. ku ha fa ja'ala yamurru hahuna fa ja'ala yamurru maratan hahuna wa maratan hahuna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya rinka komawa wani lokaci ya yi yayin dama wani lokaci ya yi hagu yana bibiyan ya buɗe hannunsa a wasu ɗin kuma a'a shi husainin ne yake gudu ya yi dama ya yi hagu annabi ya buɗe hannunsa yana masa haka dama mai yaron zai dole in in ka tasawurin irin wannan dole yaron ya rinka dariya saboda ga babban nan yana son ya kamo shi yudawhikuhu annabi sallallahu alaihi wasallam na ba ma husaini dariya husaini na dariya annabi sallallahu alaihi wasallam na masa irin wannan wasan na tarairaya hatta akhadahu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje kamo hassan a husayn radiyallahu anhu faja'ala ihda yadayhi fi zakhnihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya daya daga hannunsa a habarsa wal ukhra fi ra'sihi ya sanya dayan hannun a kansa thumma atanaqahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rungume shi fa qabbalahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace shi thumma qala an sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare yace yace Husainu minni wa ana min Husaini na daga gare ni ni ma ina daga gare shi wato da ni da Husaini ɗaya miki wanda ke so na to ya so Husaini wanda ke kauna ya kaunaci Husaini ahabba Allah man ahabba anan gurin ana wani suka yace ahabba Allah man ahabba al-Hasan wal Husain haka ne a gurin ku ahabba Allahu man ahabba al duk wanda ya so Hassan da Husaini Allah ka so shi sibtani min al-asbabi da Hassan da Husaini jikoki ne daga cikin jikoki na a wani fassara kenan na asib wasu kuma suna cewa sibt wato al'umma ne guda biyu daga cikin al'ummomi saboda asibt wani lokaci ana nufin wato al'umma wato wannan bishara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zuriyar Hassan da Husaini za su wanzu a cikin al'umma za a samu waɗanda za su rinka dangana kansu zuwa ga da Husaini har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa zai zama to al wanda zai zo zai zama to daga jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda haka wannan mahallin shahid din da Imam al-Bukhari ya kawo shine kasantuwar Imam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumi Hussein kuma ya sumbace shi sumbata na kauna da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan na daga cikin me yana daga cikin yin rahama ga yara sannan imam bukhari bayan ya kawo wannan sai ya kawo babu qublatir rajulil jariyata sagira babu wanda zai bayani akan qublatir rajuli mutum ya sumbanci aljariyatu sagira aljariyatu sagira karamar yarinya karamar yarinya mutum ya sumbance ta wato ba lalle ne ya zama to yarsa ba kila yar abokinsa ko yar dan uwansa ko wani abu makamancin haka amma karamar yarinya matukar ba a tsoron fitina to babu laifi shine ya kawo wannan isnad yace haddathana azbar azbar bin al-faraj qala akhbarani ibn wahb yace abdullahi ibn wahb ya ba mu labari abdullahi ibn wahb da suna da labarin da muka bada dalibi imamu malik wanda kusan imamu malik yana yana kaunansa kuma yana daga cikin waɗanda suka san mazhabar imamu malik ya rubuta littafi a yau yawmil kiyama wanda bayan ya tattaro musibin da suke jirin mutane ran tashin kiyama da irin tashin hankali da mutane za su gani ran tashin kiyama ce a karanta masa littafin da aka karanta masa littafin yaji ya sume bai kara magana ba sai mutuwa saboda tsoron Allah da kuma tsoron abin da zai aukura ranar tashin kiyama da haka abdullahi bin wahab ya karbo wannan bai yi inkari ba abdullahi bin wahab bai ce wannan asar inda za a kawo abu mummunan asari bane bai faɗa ba duk da tsoron Allah sa shi ya karbo daga makarama bin bukayr yace akbarani makarama bin bukayr makarama bin bukayr bin abdullahi bin Ashad wanda bukayr makarama bin bukayr dai daga cikin malaman imamu malik imamu malik in yace haddathani thiqa to wanda yake nufi shi ne makarama bin bukai makarama bin bukai shi ma ya karbo isnadin ba tare da ya samu wani shakku a cikin zuciyarsa ba makarama bin bukai ya karbo an abihi daga mahaifinsa hmm? bukai bin abdullahi al-ashaj wanda imam malik duk sanda ya ambato mahaifinsa zai ce kana min al-ulama'i yana daga cikin malamai to baban makarama bukai bin abdullahi al-ashaj shine yace annahu ra'a abdullahi bin ja'far ya ga abdullahi bin ja'far abdullahi bin ja'far bin abi talib zil janahi ja'far bin abi talib wanda aka kashe a gazwatu mu'ta to yaranta abdullah wanda shi ma kanshi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kananan cikin yara cikin sahabbai kuma yana da manaqib da fadail masu yawa in ka dubi wannan isnadin isnadi ne wanda kusan wani mai shubuha a yau bai isa yi mukaranan kansa da su ba abdullahi bin ja'far makarma eh, bukayar bin abdullahi al ya ce na ga abdullahi bin ja'far bin abi talib yuqabbilu zainaba binta umar bin abi salam na ga abdullahi bin ja'far bin abi talib yana sumbantan zainab yaninyar umar bin abi salama umar bin abi salama a agolan manzo sallallahu alaihi wasallam yaron ummu salama an haife shi ne a habasha lokacin da mahaifin abu salama da ummu salama suka yi hijiran farko zuwa habasha nan aka haifi umar saboda aka koda mahaifin ya rasu da shi umar da zainab suka zo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin ƴaƴan ummu salama to yarinya safin zainab abdullahi bin jafar yake sumbantanta wa hiya ibnatu sanataini aw nahwihi tana yar shekara biyu ko makamancin haka kaga mutumin da zai sumbanci yarinya yar shekara biyu ya yi sha'awa to mutumin nan na da ciwo a cikin zuciyarsa ko ba haka bane yana da ciwo a cikin zuciyarsa wai dan wani ya dauki yarinya yar shekara biyu ya sumbance ta wai ya yi sha'awa amma ana iya samu wanda dama yana da yana da ciwo a cikin zuciyarsa to irin wannan bai dace ba a gare shi wannan shine abin da yawan da ban sani ba ko za mu iya karasa hadisin da ke cikin babu sura guda ɗaya ne yace qala haddathana musa وتعتبوذكي قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن أول نسخة خطاف تكين آه، آه، تهذيب الكمال تهذيب تهذيب خطاف تكين الكامل لبن عدي خطاف الربيع بن عبد الله بن خطاف كو خطاف قال عن حفص يتدق حفص بن سليمان المنقري قال عن الحسن يتدق الحسن حسن البصري قال يتي حسن البصري يتدق تكين تابعي ينا شوى إن استطعت in har za ka iya Allah tanzura ila sha'ari ahadin min ahlika ya zamanto baka kalli gashin kowa daga cikin danginka ba illa an kuna ahlaka face ya zamanto iyalinka wato matanka aw sabiyatan ko yaniya karama faf'al to kai haka wato in zaka kalli kada ka kalli waɗanda ba maharamanka ba yi kokari ko gashin su kada ka gani ko gashin su kada ka gani sai dai idan ya zama to iyalinka matanka idan ka duba ya ce ahadin min ahalika illa an yakuna ahlaka kenan al'ahal na farko ya sha bamban da al'ahal na biyu ahal na farko aqarib dangi ahal na biyu wato iyali mata kenan aw sabiyatan ko yaniya karama babu laifi faf'al kana iya ganin gashinta wanda imam bukari ya kawo wannan ne dan ne ya nuna cewa to dan an ga gashi dan an sumbaci yaniya ba wani abu bane dan an ga gashin ta ba wani abu bane wayannan abubuwa ne wanda suke nuna rahama da tausayi ga yara insha Allah nan gaba karatu na gaba insha Allah zamu zo babu masira su sabi babu wanda ke bayani akan shafan kan yaro wanda ke nuna a kauna gare shi insha Allah wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikun salam yake tsazo shi a kamar yadda ya afuwa da kuma allah afuwa shi ke ganin cewa idan ya zanto fatan shi ne ga mutum na iya roƙon afuwa amma idan fatan shi ne mutum cewa abubuwa ba na amfani a duniya amma ni ya nake jin wannan magana ya janye eh da ya yi ya yi na farko ya yi ya zo ya kada ne ina ya yi na farko to alhamdulillah in je na ya yi to ina yin Allah ba da sai na biyu na miki daya sai zai ce ya fahimci cewa duk abubuwan da ya faɗa a kan bai tattalin da haka yana janyewa kuma yana roƙon al'umma su masa afuwa to alhamdulillah in aka samu haka zama abinda muke fata kenan eh abinda dama ake fata kenan addu'an da dama muke masa kenan ya dawo hanya ya yi riko da abinda yake gaskiya ya kuma karantar da al'umma abinda zai amfani su wannan abubuwan da kwata-kwata babu amfani a cikin su ba amfani a rita ya fitina cikin mutane abin da arne bai isa yayi ba arne bai isa ya faɗa wannan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yake faɗi saboda haka in har Allah ya sa ya tabbata ya janye alhamdulillah muna musu fata Allah kuma ya dawo da shi kan sunna ya eh, abin da ya rage masa kenan ya bar shi an jin da yake ya dawo kan sunna hmm, shi ne abin da ya rage amma batun cewa idan mutum ya yi tuba irin wannan muna fata Allah ya karɓi tubansa eh wannan shi ne insha Allah alaikum salam sallallahu alaihi a sallam yanzu za a hukunci a wa zai ɗauki hukunci ai ɗaukan hukunci yauwa idan hukuma ta ga za ta ɗauki hukunci babu mai iya shiga tsakaninta da hukunci idan malamai sun zauna suka ce hukuncinsa gashi ai hukuma ba ita ce za ta ɗauki hukuncin ba malamai su ne za su ba da har wa yau idan malamai suka haɗu akan cewa to abin da ya dace da shi shine kaza shikenan babu ja mu a nan gurin wanda ne iya tsayawa game da malamai ya ce wani abu babu idan malamai suka ce ga fata wanda ya dace da shi shi, kenan hukuma sai ta yi kokarin aiki da shi amma dai abin da ya fi mahimmanci shi ne zama kaddara ma ka za kashe shi ra'ayi abin da ya fi masa alheri shi ne ya tuba ɗin ko da kashe shi ra'ayi ya zama to an ɗauki hukunci a kan shi bisa ya yi tuba ya fi a ce mutum ya tsaya ya kafe kan abin da yake ya san ba daidai ba ne umar na cewa wa muraja'atul haqq khairu min at fil batil mutum in ya gane gaskiya ya dawo ya riko da gaskiya ya fi masa alheri kan ya doge kan bata ya ta kare bata ya ta mutane da yawa har yanzu akwai wanda an tabbatar da cewa su da kansu suna faɗa da bakin cewa abin da suke yi ba daidai bane amma suna ta fitowa suna gaya ma jama'a duk da haka cewa a ci gaba da da'awar amma idan ka je ka samu wani sai ya ce ma ai wani fa kawai yana yi mutane da bakin shi yana faɗi amma duk da aka yana yi kowane da ya taba giya mai irin masu tsubbin dan sulawa na ce kai ka san wannan abin da kuke ba daidai Ya ce wallahi na sani da ina da abin da nike yi na hannu da sana'a wallahi ba zan yi wannan abin ba amma kuma har yanzu yana yi saboda ka irin iren waɗannan mutane akwai su waɗanda su za su gane gaskiya su ƙibi da haka inda Allah ya sa sobarsa ta Allah ya ba shi ikon tuba ya dawo hanya ya dawo hanya ya zo ya addinin Allah aiki ya daina rusa addinin Allah saboda yadda tafarkin da ya kama tafarki ne na wai da aqila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ana kana barna yana wallahi mu kare addini yake korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatanci yake karasa fa man zujina lahu su wa amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha Allah ya kare mu Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya kare mu daga fitintunu na zamani sannan ina azira ma'alaman da kuma suka zona da shi musamman ya kamata mu jinjina musu a musu adda Allah ya ƙara tabbatar da su ya Allah ya kare su ya ci gaba da ɗaukaka su mutane ne sun yi kokari yanzu a kore yaushe mutum ya yi karatu a yi karatu nan gaba akwai ta'addiyat da yawa ta'addiyat da yawa akwai challenges da yawa da za su zo nan gaba babu abin da zai warware su sai ilimi babu abin da zai warware su duk wanda ya ji karatuttukan da suka zuba a gurin ya san ba karatu ne na kama kama ba ya eh, mutane da sun san abin da suke Allah ya kara tabbatar da su ya zaka musu da ke na ah. ke cewa ahal na farko yana nufin aqarib dangi ahal na biyu yana nufin matanka saboda ahal ai duk suna shiga ciki ta fuskar lugha dangin mutum da sauransu duk ana ce musu ahalu hmm? saboda ka ahal na farko abin da ake nufi da shi danginsa ahal na biyu mata wato cikin danginka kada ka bari ka kalli gashin kowa sai matarka banda waɗanda suke maharin gare ka wanda shi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta mini sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi